Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu kazamin faɗa ya barke a tsakanin dakarun sudan da jami'an tsaro na musamman da ake kira rsf a khartoum babban birnin kasar ta sudan faɗan wanda ya faru a ranar asabar ya jefa fargabar yiwuwar barkewar mummunan faɗa a kasar wacce ke fama da dimbin matsaloli wata kungiyar likitoci ta ce akalla mutum uku sun mutu sannan an jikata wasu da dama wannan fada ya fito karara da zaman doya da manja da ake yi tsakanin rundunonin biyu wani abu da ake gani zai iya jinkirta mayar da kasar ta sudan turbar demokaradiyya an ji karar bindiga a khartoum da birnin omdurman inda sojojin kasar da jami'an tsaron na musamman da ke takun saka suka tara dubban dakaru tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan oktoba 2021 an yi nasarar fitar da firayim ministan japan fumio kishida daga wani taron gangamin siyasa bayan da wani mutum ya jefe shi da wani abu da ya kama da abun fashewa lamarin ya faru ne a wani yanki da ake kira wakayama a yammacin kasar ta japan inda aka tsara kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga dan takarar jam'iya mai mulki a zaben da ke tafi wani hoton bidiyo da aka ɗauko a inda lamarin ya faru ya nuna wani mutum ya hurga wani abu mai kama da karfe wanda ya sauka a kusa da prime minister inda nan da nan jami'an tsaro suka yi maza suka buge karfen suka kuma fitar da kishida daga wajen taron kamar yadda hotunan bidiyo suka nuna a kafafen sada zumunta abin da aka hurga bai fashe ba sai bayan akalla dakika talatin bayanai sun yi nuni da cewa babu wanda ya jikkata daga fashewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa hanoi a ziyararsa ta farko a vietnam tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiyar amurka inda ya haɗu da prime minister pham yayin da suka gana kan yadda kasashen biyu za su karfafa dangantakarsu wannan ziyara ta blinken na daga cikin tsarin gwamnatin biden na dakile tasirin china da ke ci gaba da karuwa a yankin blinken har ila yau ya gana da wasu manyan jami'an kasar ciki har da sakatare janar guion putrong inda suka tattauna kan harkokin diflomasiyya da tsaro babu dai wata alama da ta nuna lokacin da kasashen biyu za su fara ɗaukan matakan ƙara yaukaka karfin dangantakarsu ko da ke blinken ya ce nan da wasu makonni masu zuwa za a ga sauyi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministocin harkokin waje na yankin kasashen larabawa sun haɗu a saudiya inda suka tattauna kan rikicin siriya manyan jami'an diflomasiyyar da ke halartar taron na kasashen yankin gulf sun hada da bahrain kuwait oman qatar saudiya haɗaɗɗen daular larabawa sai kuma masar iraki da jordan da suka halarci taron bisa gayyatar da masarautar saudiya ta yi musu tattaunawa kan batun siriya tsakanin waɗannan ƙasashe maudu'i ne mai sarƙaƙiya inda har wasu daga cikin malarta taron suka dage cewa maido da hulɗa da siriya ba abu ne mai yiwuwa ba fadar na siriya karkashin jagorancin shugaba bashar al-assad ya yi sanadin mutuwar sama da rabin mutum miliyan kuma ya tilasta wa rabin al'umma kasar ficewa daga gidajensu biyu bayan matakan da aka dauka akan masu zanga-zanga 'yan sanda a kenya sun ce sun kubutar da wasu mutane masu ibada su goma sha biyar a rame a wani gida mallakin wani limamin coci kuma hudu daga cikinsu ma har sun mutu bayan da aka ceto su aka kai su asibiti rotanni sun ce wani ne ya kwarmata wa jami'an 'yan sanda cewa akwai mutane da dama a gidan da suka dora wa kansu yunwa don su mutu saboda fastansu ya ce musu hanya ce da za su iya haɗuwa da yesu a ranar juma'a limamin cocin mai suna paul mckenzie ya mika kansa ga 'yan sanda a garin malindi da ke kasar ta kenya ko a watan da ya gabata an taɓa kama mckenzie aka kuma tuhume shi kan mutuwar wasu yara biyu waɗanda iyayensu mambobi ne a cocinsa ta good news international church an kuma ba da belinsa bayan da yake amsa laifin da ake tuhumar shi a kai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya rattaba hannu a kan shirin nan na yin garan bawal ga fannin fanshon ɗin ƙasar da ba shi da farin jini abin da yanzu ya zama doka. Matakin ya sa ƙungiyoyin kwadago da masu ra'ayin sauyi suna zargin sa da yin ko oho da buƙatun mutanen da suka kwashe watanni uku suna bore a ƙasar. ruwa rana da aka yi ta yi tsakanin gwamnatin Macron da ƙungiyoyin kwadago da masu ra'ayin sauyi. ya zamanto babban kalubale da gwamnatinsa ta fuskanta a wannan wa'adi na biyu a ranar litinin ake sa ran shugaba macron zai yi jawabi ga al'ummar ƙasar ta faransa daga fadarsa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni hawa umar zan kasance tare da ku ko kuma zan gabatar da shirin a daidai wannan lokaci to shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya garzaya kasuwar gumi market wadda take haɗe da babbar kasuwar ceceniya kuma suna tsakiyar jihar kaduna waɗannan kasuwanni sun yi shekara kusan za a iya cewa sama da arba'in ana hada-hada a cikin kasuwa kasuwar kuma kasuwannin nan guda biyu sun shahara ne wajen saida duk wasu irin kayayyaki kayan masarufi kayan miya kayan sawa da sauransu amma dai kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin ɗaya daga cikin wato shugabannin wannan kasuwa musamman ma ita gumi market din barka da wannan lokaci zaka gabatar mana da kanka sunana karami daga dan kasuwa abakar go market dan kaduna najeriya kuma ni tsohon kakaki ne kuma ni jagora ne dai a wannan kasuwa yanzu ina ga cikin mutane da ake jin maganar su ko kuma cikin shugaban jihar yanzu yaya kuke tafi da shugabancin wannan kasuwa? To alhamdulillah kamar da kan da ita dama kasuwa dai tuntuni dama kisan ba yin kasuwanci ba jagorori da ba tuntuni muke da shugabanni tun daga shi ciyama da sauran makarabansa wanda ake samun mutum 27 kuma akwai wakili ake samu na kabilu tun daga inyamurai yarba da sauran kabilu yan kudancin kaduna kuma akwai musulmai da kiristoci wanda ake haɗuwa ake zaɓe ma samun shugabanni kuma aikin mu daga cikin ayyukan mu za ga cewa mukan kula da yanayin yan kasuwa haƙƙinsu su ko mu'amalar su da su masu ciniki da masu sayar da sayarwa ke kenan kuma kowane lokaci muna kokarin su yan mu na ganin cewa farashi kaki su rika sauka mutane sannan kuma rika da abu mai kyau ba tare da sai da abu da kyau ba ko jabo kuma rika ci mutane kuɗi ma'ana ko manya-manyan diloli kenan wanda suke mu'amala da sauran mutane na kashin waje da kuma na Kano da wasu jihohi da na Najeriya sannan kuma su ma kansu kwastomi in da wani matsaloli da su yan mu kuma kan shiga mu domin ganin cewa an samu masala ko su irin su kwastam haka su ma mukan samu matsaloli wani lokaci na yanayin kakin ake shigowa tun kisa ko ƙasa da take barin wasu kaki ake shigowa su wanda haramun ne wanda kuma shigowa da wasu taki da kuma sauran abubuwa da kwallo lokaci yan kasuwanmu da muke kara dalo ko kuma muke zama tsakaninmu da su domin ganin cewa an samu zaman lafiya malama hawa'u. To musamman yanzu da ake gab da karamar sallah za mu tuntubi masu sai da kayan miya don jin yadda farashin yake kuma duk a cikin shirin za mu tuntubi su ma masu kaya a tamfofi mu jiya ya cinikin ku biyo ni a cikin shirin don jin yadda shirin namu zai kasance. Sunana Iliyasu Ismail. me ka kasa tumatir gaskiya farashin tumatir ya hau sama sakamakon yanzu zafi ya canza farashin shi an dan fara ruwan sama ya fara ja baya farashin shi ya hau sama yanzu wancan babban kwandon kamar nawa ake saida shi ana siyar da shi dubu sha biyar wannan dubu sha hudu ga ruba ana sai da ita dubu hudu wannan dubu biyar biyar wula kenan wannan shi ma tumatir a lokacin damuna yakan dan ja baya eh, a lokacin damuna gaskiya in ruwan sama ya sako yana ja baya yaya ciniki ana samun mutane suna zuwa? Eh ana samu yanzu ana zuwa da kashi da yake kashi ya dan samu yanzu. Amma ya yanayin cinikin? A ciniki gaskiya ya ja baya yanzu da yake yanzu azumi ne kin san mu cinikin mu na masu abinci ne. Sunana Adamu Shaibu da nake zaune nan bakin dogo yan tomatis. Ina sai da tattasai da tarugu da shambo. Farashin shambo da tattasai da tarugu ya canza sakamakon kayan ko ina ana sai shi. To kana ganin azumi ne ya jawo yawan bukatar ko kuma saboda yanzu sallah. Shi kayan gwari ba rashin yawan shi bane ba yake sa ya yi araha ko kuma ba rashin kankancin shi bane ba yanayi ne dai in aka ce kaya ya ja to dole farashin shi ya sama in kuma akwai kaya ko mutum bai so dole sai da araha. Na'am to kamar wancan babban kwandon tattasan nawa? Muna sai da shi wannan dubu uku da ɗari biyar. Sai kuma roba fenti muna sai da ita dubu hudu babban roba fenti. To yaya farashin yake a dam? Watakila za a cewa kafin a fara azumi ko kuma farkon azumi shin farashin ya canza da yanzu? Eh farashin ya canza. Yaya eh, wanne ya fi sauki? Wannan wancan farashin ya fi sauki. Hmm, wato kullum kayan miya yana ƙara. Yana ƙara hawa. Sunana Malam Anas. Anas mai albasa. Kamar wannan babban bokitin na albasa na gaskiya dai karshen dai farashi ana sayar da shi dubu biyu amma dai farashi yana kama dubu biyu ɗari biyar ta kama har dubu uku amma karshen shi dai ana sayar da dubu biyu. to yaya za a iya cewa yanzu albasa ta sauko ko kuma ta hau. a ta sauko gaskiya ba kamar da ba ta sauko sosai ma kuwa Yan kwanakin ba ana sayar da ta wajen dubu arba'in amma yanzu ba ta wace dubu sha bakwai karshen sauki ma dubu sha biyu ma ana iya samu. ni ne alhaji lawan kara duwa malam fashi muna sayar da ainihin wake da shinkafa da gero da gyada farashin kaya yadda muke da tun kafin azumi yana nan ba kara maka ba muna sai da gero mudu naira ɗari hudu da hamsin wake naira ɗari bakwai jan wake naira ɗari takwas sai gyaɗa muna sai da naira dubu ɗaya da ɗari biyu shinkafa muna sai da dubu ɗaya da naira ɗari ɗaya ta tuwo naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya kuɗin su ɗaya da ta dahu da ta dahuwa da ta tuwo duka. yaya ana zuwa siyan kayan kuwa. eh alhamdulillah da dai muka fama da karancin naira amma yanzu bamu da karancin naira ana zuwa ana sayan kaya gwargwadon hali sosai sabanin farkon shigowa ainihin musaya kuɗi. Yanzu kuma ganin cewa sallah ta karatu, za mu tattauna da masu sai da kayan da aka fi bukata a lokacin sallah abin da ya kama da takalmi jakakkuna atamfofi da sauransu. To masu sauraron mu ku biyo mu don jin yadda farashin kayan yake. Sunana Ibrahim Kiri daga Shek Abaka Mahmud Gunu Market Kaduna. Ina sai da shadda da leshi da atamfofi. Sakamakon matsalar canjin kuɗi da muka samu kafin a fara azumi an ɗan samu tangarda amma da aka ɗan shiga kuɗi suka dan samu abin nan to komai ya dan canja ba kamar da ba abubuwa gaskiya ba su hau ba sakamakon an samu matsalar kuɗi kayan ma bai hau ba sosai gaskiya to kamar babba a tamfa muna sai da ta dubu sittin da biyar akwai matsakaiciya dubu ashirin da takwas sai kuma ɓarayin sufofi muna sai da su dubu sha takwas sha shida sha biyar ma shada akwai wacce muke sai da naira dubu sittin yadi goma akwai kuma wacce muke sai da dubu talatin da biyar yadi goma sai ƙasa akwai ta dubu goma ma da ta dubu ashirin da biyar da musamman yanzu a cewa lokacin ku ne lokacin sallah mm. mutane sukan siya irin waɗannan abubuwan a rana kakan sai da guda nawa akalla dai kai kuɗa da kaman mutum akalla ka sai da kaman guda ɗari haka usmana abdul majid wanda aka fi da a majid na harkar takalma da jaka so sallah ya zo yanzu ga farashi na nan yana tafiya gaskiya dai yanda ya kamata so yanayin kaya dai ga sunan in ka dauko akwai abin da wannan kwaliti shi daban babban kwaliti ne za ka da farashin shi ya dan yi sama akwai wanda kuma miliyon kwaliti za ka da farashin shi ma kuma yayi kadan duka takalma ma haka jaka ma haka kamar akwai irin italian shu haka ko na ka samu naira dubu sittin ko kuma low quality wanda kuma shi ne na karshe da aka yi samun har naira dubu ɗari biyar matsakaici aka samu dubu takwas dubu goma dubu bakwai dubu shida jaka matsakaici aka samu dubu takwas dubu biyar dubu goma dubu sha biyar yaya ciniki Eto eh gaskiya ba laifi ciniki ana taɓa gaskiya da gwargwado sakamakon an samu walwala yanzu ba kamar abu kwanakin baya ba gaskiya mutanen mu suna ƙoƙari sosai wurin siyan kaya da muka fito at least zaga kowa ga ya tattaɓa kasuwa za ga mutane a zona yin jungun jungun ba sunana umar babban mai lais cecenia market ne suka muke siyarwa zalla ana a ciniki alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah sosai saboda leshi kaya ne wanda gaskiya mace abin da suke sawa kenan yanzu saboda biki ko sallah ko occasion ba cika sa a tumfa ba leshi aka fi sawa yanzu musamman da sallah ta karatu kakan sai da lesuka kamar guda eh za mu iya sai da pieces ɗari a rana ɗaya a yanzu misali na kin ga yanzu muna azumi kasuwa ya fi irin kan azumi haka yanzu season ne dan duk kwana biyu sai mun yi tafiya shin lesukan ka yaya farashin kin ga kamar yanayin yanayin halin mutane ne yanayin hali hali na kuɗi kenan farashin su daban-daban kin yanzu misali mu fara daga selbu daga irin dubu hamsin zuwa sama yanzu ya fara gaskiya muna da kaman irin fultes haka shi kuma kaman daga dubu ɗari da ashirin zuwa sama yadi biyar fa na mace ɗaya shi kuma dubai irin dubu ashirin da shida zuwa dubu talatin yake akwai lagos les kuma shi ne wanda aka fi yawan siyan ma dubu talatin ya biyar dubu ashirin yadi biyar har dubu goma ya danganta dai da karfin mutum sunana abubakar dan gwalgwali ina nan cikin cikin kasuwan ceceniya kaduna na kasa yan kunnaye kala kala ga suna tun daga gwal azurfa kwastun sulba gl zaikon duka muna siyarwa e farashi kala kala ne sai an zo gwal dai kowa riga ya san farashin shi shi ba a ba da zaikon dai hafsat dai takan kama kamar daga dubu ashirin da biyar to talatin wannan tanda da yan kunna na zaikon muna sai da shi thousand to twenty. kwastun kuma tun daga three five to five thousand. to ten thousand. akwai musamman ma yanzu za a iya cewa sallah ta karatu kuma dan kunnaye yana daga cikin abubuwan da mata suke bukata domin kwalliya kwarai kuwa a ciniki alhamdulillah he dai kan gaskiya kasuwan bana akwai dan nakasu tun daga lokacin da aka canjin nan to mata suka dan sha wahala ba wai daga su bane daga mazan ne da suke dan basu <laughs> shine aka dan samu matsala so ke ji abin da yasa amma dai da aka dai alhamdulillah ana dan tabawa bakin gwargwado daidai iya karfin mutum iya cinikin shi suna shafi'u musa na sassa takalma musamman ma yanzu da sallah ta gabato za a ta takalma abu ne da ake bukata gashi nan naga akwai na yara sosai yaya ciniki wallahi ba mu da ga Allah alhamdulillah an samu cigaba wallahi alhamdulillah to ya farashin ma kai a ah, farashi ga sanan kala kala wallahi akwai daidai karfi akwai 7000 akwai 35 akwai 25 ha ha ga sanan kala kala wallahi to masu sauraron mu da haka muka zo karshen shirin namu na kasuwa akai miki dole na wannan mako a madadin ni hawa Umar da na gabatar da shirin inda muka je kasuwar wato Kumi Market da ke haɗe da nan Ciceniya a Kaduna garin gwamna ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka don jin shirye-shirye masu ilmantarwa, nishadantarwa da kuma kayatarwa. Shirin BOA Hausa. kasuwa a kai Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly da a birnin kwane ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan ƙasa ta nijar a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna bukatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kiristan suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu mu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kiristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mu da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin wani tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare muna wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar azumi musamman ga lafiyar ɗan adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san cewa wannan lokaci da ake ɗauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukari da ke cikin jinin ɗan adam da hakan zai hana mutum kamuwa da ciwon suga wato diabetes haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa zuciya rage kiba ko teɓa hana kasala ya kuma inganta garkuwar jiki da sauransu hawa abdullahi dambatta wacce ma'aikaciyar jinya ce kuma ungozoma ta yi mana ƙarin bayani game da azumi da kuma alfanunsa ga lafiyar ɗan adam abinda ake nufi da azumi ba wani bane illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyar muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa amma kalilan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum so ganga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon saga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu to shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sigan da ke cikin jinin dan adam hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan siga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells din jiki don ya bada a energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama na cewa an yi decreasing din insulin resistance din so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa akan yadda jiki zai zama sensitive to insulin din wannan kuma zai ba wa dama da yanda yadda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki zuwa cells daga bloodstream daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen ba wa jiki energy da kuzari da karfi kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum so wannan ya yi controlling din kusan diabetes kenan makaman masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes sun su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya ɗauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da ya cin da ya narke glucose ɗin da ke jiki da shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yayi na wannan fast so shi ma kin ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki jiki yakan yi amfani da kitse ya ajiye glucose sai ya amfani da kitse ya narkar da kitse sai convertin din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai ba da kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukansa shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism ma'ana yadda jiki yake sarrafa kanshi yake tsatsara abubuwa yadda yake na jiki to nan glucose ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam to idan mutum yana azumi ana samun regulation ana samun control ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yanda wannan glucose aka aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi to masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori wuri shi ma da dama kamar ala misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari to ainihin wannan narkewar kitse din in kitsen ya narke aka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum akwai cholesterol akwai triglycerides duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse to wannan yana sa a samu raguwarsu a cikin jinin mutum kuma ka samu raguwarsu kuma yana rage chances na samun ciwo ciwo na zuciya mafi yawan ciwuka na zuciya yakan manzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin dan adam wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke daukan jina jini ta kai shi zuwa jiki kuma da sannan blood vessels da suke bawa ita kanta zuciyar jininta to wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi sai ta kasa yin aikin ta da da ya kamata ta yi sai wannan sai ya haddasa hawan jini kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya to idan mutum yana azumi kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen zai narkar da shi zai rage yawan cholesterol zai rage yawan triglycerides wannan mm, ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din to kin ga zuciya ta samu lafiya sannan kuma yana rage hawan jini shi ma to duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yanda ya kamata ta yaya azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa? A to bincike ya nuna wadda dai binciken mafi yawan binciken da aka yi an yi shi ne akan dabbobi amma yana nuna cewa azumi yana ƙara kaifin kwakwalwa yana ƙara kaifin tunani yana taimakawa wajen sadar da bayani na kwakwalwa daga wani bangare zuwa wani bangare wannan kuma zai sa kwakwalwa ta zama cewa ta zama alat wannan yana kawo cewa a samu ci gaba gaba na aikin da kwakwalwa za ta yi abu na biyu kuma yana rage tsofar da degeneration na cells na kwakwalwa yana hana su tsofewa su wannan ya kawo cewa a bincike ya nuna cewa azumi zai iya rage aukuwar cututtuka kamar irin su parkinsonism su alzheimer's disease da sauransu ƙari daga cikin amfanin da azumi yake ma jiki shine yana inganta lafiya ta hanyar kare jiki daga inflammation wato shi ainihin inflammation wani tsari ne da yake a jikin mutum wanda idan wata cuta eh, ko kwayoyin cuta suka shiga jikin mutum to jiki yana da wani tsarin da akan kan shi zai kokari ya ga cewa ya yi fada ko ya kore wannan cutar da ta shigo jikin shi ba tare da wani an samu jiki ya samu wata matsala ba to shi ainihin wannan inflammation din idan mutum ya azumi to eh, azumin yana taimakawa wajen rage aukuwar wannan inflammation din sai kuma a samu cikakkiyar lafiya sai ya zama na cewa jiki ya zauna ba tare da wani abokin gaban da ya shigo mishi ba ko kuma wani abin da zai zo ya haddasa mishi wani cuta ko wani infection yin azumi kuma bincike ya nuna cewa yana kawo karuwa a human growth hormone shi human growth hormone wani hormone ne wanda yake a jiki wanda yake da amfani wajen metabolism sannan kuma yana da amfani wajen rage kiba da kuma tofuwar tsoka da kuma samun karfi a tsokoki da sauransu da kuma ma girma ko raguwa na dan adam sannan kuma bincike da aka yi akan dabbobi ya nuna cewa yin azumi yana ƙara tsawon kwana ma'ana yana ƙara tsawon kwana yana rage mutum saurin tsufan mutum wannan kuma zai sa ya samu a tsawon kwana a rayuwa Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kira da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti. Kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin. Murya Amurka duniya a tafin hannunki. Mata kuna kokari yau ina ce da ku. Masu sauraron a jamhuriyar niger. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.